Rahotanni daga jihar Nijar Najeriya na nuna cewa an sako kwamishinan labarai na jihar Alhaji Sani Idris da ‘yan bindiga suka yi garkuwa da shi a ranar Lahadin nan da ta gabata. Ko da yake dai gwamnatin jihar Niger ta ce ba ta da tabbacin cewa an sako kwamishinan, to amma mataimaki na musamman ga kwamishinan labaran Malam Iliya Garba ya ce tabbas kwamishinan ya samu ‘yanci. a cikin daren alhamis ɗinnan wayewar garin yau juma'a kuma muna godiya ma da yake ya dawo da rashi iyalansa suka ɗauki nauyin komi da komi tare da roƙon Allah Allah kuma ya amsa addu'a ya fito ba tare da an biya wani biya ba Na'am, kana nihin ba a biya kuɗin fansa ba? Ba a biya kuɗin fansa ba. Na'am, ka ce iyalansa ne suka yi hidima a kenan ita gwamnati ba ta sa baki cikin lamarin ba kenan. Eh, gwamnati ta ki sa baki da yake sun ɗauki a birnin eh, matsayi cewa su ba za su biya biya Ba ma bandit ba wayannan masu garkuwa da mutane ba. Shi suka hada hannu aka yi taro ba Allah kuma aka samu da mutane suka zo suka shiga aka ya fito lafiya yanzu kuma yana nan lafiya A lokacin da na tuntuɓi sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce ba su da masaniya akan sako kwamishinan. Mu ba mu tabbatar ba domin 'yan uwansu da iyayensu ne suke ta wannan faɗi tashin mun yi magana da su ko abin gaskiya ne eh, to kawo yanzu ba ku magana da su ba Har ya zuwa yanzu dai ɗaliban makarantar Islamiyyar Salihu Tanku a jihar Nijan sama da ɗari na hannun 'yan bindigar na ci gaba da yin garkuwa da su kimanin makonni goma kenan dukwa da biyan kuɗi sama da naira miliyan hamsin da iyayen yaran suka biya a matsayin kuɗin fansa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.